Wani gangamin taron matasa a jihar Kaduna ya jirkice zuwa jefe-jefe. Jim kaɗan bayan shugaban ƙungiyar matasan da ya kira taron ya ambata kusancin shi da shugaban ƙasa Goodluck kabila Jonathan. Shugaban ƙungiyar matasan ta Arewa Alhaji Jibril Lawal Tafida wanda ya ce ya kira taron ne don a tattauna matsalolin matasan Arewa. ya ci karo da fushin matasan da ke wurin wannan taro ne biyo bayan furucin da ya yi a cikin jawabin shi cewa suna zama da shugaban ƙasa gulla kabela jonathan kuma zai mai bayanin matsalolin matasan na arewa abin da yasa nan take matasa suka fara ihu sannan bayan ya sauko ya shiga motar suka rufe motar da jifa wasu daga cikin matasan da suka halarci taron sun ce ninke sun da masu shirya taron suka yi a baibai ne game da dalilin taron ya rikirkita wannan taro. sunana ahmed hassan rufa'i ina zaune a hayin banki ne mu ba abin da aka ce mana za a zo a yi ne ba an zo ne an kira mu an zo ne a tallan goodluck tare da mu ba mu an kira mu ne don matsalolin da suka shafi arewa muna tunanin za a yi magana ne akan matsalolin da suka shafi arewa da matasan arewa saboda ambatan goodluck da ya yi da ya nuna cewa yana tare da shi kuma yana goyon bayan tafiyar kuma za su je su zauna tare shi yasa kaga mutane sun fifita kowa na kama harkan gaban shi dan ba abin da aka tara mu don shi ba kenan sunana alhaji abdullahi bz1 gaskiya wannan taro na matasa mu yanda jama'a suka gaya mana taron nan za a yi ba haka muka gani ba kuma shi wannan shugaban taro jibrin tafida tsakani ga Allah a jihar Kaduna yana daga cikin matasa masu mutunci da daraja yana taimakon jama'a amma sai muka yi mamaki mun ga abin kama a mafarki wai jibrin shi ke tallan kullar Jonathan gaskiya abin nan ya ba mu mamaki sai dai shugaban kungiyar matasan da ta kira taron Alhaji Jibril Tafida ya dage kan cewa an kira taron ne fa domin taimakawa matasa. a mun diba mun gani yanayin siyasar kasar na yana buƙatar gudunmawar matasa shine masu kasudin kiran mutane mu zo mu zauna mu tattauna mu kuma ba da namu a matsayi akan wannan abubuwan da suke faruwa a yanzu abin da na ce a lokacin taron na shine mu ba kawai za mu goyi bayan gullum jonathan ba ne za mu tabbatar 'yancin arewa da kuma abin da yake haƙƙin arewa ne an basu. su so muna da aiki biyu ne yanzu na farko shine mu tattara bukatu da kuma matsalolin da ke damun arewa na biyu shine mu ga inda za gabatar da su su mu ga ya za a magance su kuma mu san ina muka dusa. game da jefe-jefe da boran da matasan suka yi a wurin taron kuwa alhaji jibrin tafi da ya ce shi fa bai san da wannan ba ni dai ban ji ban ji wannan abubuwan ya faru abin da na sani shine kamar da ka sani duk taron da aka je sai ka samu irin waɗannan yaran da suke neman abincin da su ci waɗanda su ne aka zalunta su zalunci nan da aka musu da ya kai wannan abun suka lalace suna shaye-shayen ƙwayoyi suka lalace amma ni dai ban ji wani inda aka yi wa gana wani ce an zalunce su ko an yi wani abu taro da aka yi aga lafiya ya ga cin abubuwan da ba za ka yi ba ka ce taro na irin mutanen da ka tara dole a samu na nagari da na banza a wuri a ciki ya baka ji mitin ɗin takara ba duk magana da muka yi a ciki magana cewa tattaunawa muka yi so don ka ce za mu je mu samu gullak mu zauna da shi bai nufin cewa ka ce kana kamfen jonathan ba a kusa kusan nan dai wannan shine taro na biyu da aka yi da sunan matasa wanda ya samu zargin cewa shugaban kasa gulla kabela jonathan ake yi wa sharar fage na takarar shekarar 2015 isa lawal ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.